صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين godiya ta tabbata ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare na Laraba wanda ya daidai da daren 11 ga watan Zulqa'ada hijira na da dubu da hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan julai miladiya dubu biyu da sha takwas wannan shine darasi na hudu cikin wannan littafi mai albarka talhisu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mina takbiri ila taslimi ka annaka taraha واللفن الشيخ المحدث العلامة salafi Abu عبد muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi kan babi da yake cewa as-salatu alal mimbari bayan babuka da suka gabata abin da ya shafi fuskantar alkibla da sauransu sallah cikin kwale-kwale jirgin ruwa da ma jirgin sama da haɗa tsayuwa da zama cikin sallah da sallah cikin takalma duka yau za mu tashi kan as-salatu alal mimbar yin sallah akan mimbar ina hukuncinsa mas'ala ta sha shida malam ya ce wata juzu kuma tana halatta salatul imami limami ya yi sallah ala makanin murtafi akan wuri wanda yake mai tudu inda yake a sama kenan ba laifi limami ya yi sallah a inda yake tsayuwan yana tudu yana sama da inda mamu suke hatta ya shiga ya salla akan bene mamu kuma suna kasan bene yayi salla akan wuri mai tudu li nasi dan karantar da mutane yadda sifan salla yake ya zo zai yi sallah din sai a sa wurin shi yana da tudu saboda ya rika yi suna bin shi sannan suna kallon shi suna koyon yadda ake yin sallah. ya alaihi sai ya tsayu a wannan wuri fayukabbiru sai ya yi kabbaran harama wa ya ƙura'u yi karatun fatiha da sura wa yarka'u sai ya yi ruku'i wa huwa alaihi duk zai yi waɗannan ne yana kan wannan wuri mai tudu ɗin sun mayan zilu sannan in ya ɗago daga ruku'i sun mayan sai ya sauko alƙahaƙara a hankali da baya da baya shine alƙahaƙara zai sauko ne da baya-baya a hankali yana mai sauka hatta ya tamakkana mina sujudi har ya samu damar iya yin sujada domin idan wurin mai tudu ne ta iya yiwuwa wurin ba shi da fadin da zai ishe shi ya sujada a kai kamar mimbari idan za ka yi sujada kan mimbari mimbari ba shi da fadin da zai ɗauke ka wajen yin sujada to a wannan lokaci sai ya gangaro ya yi ta yin baya har ya samu wuri da zai iya tabbatar masa da yin sujada alal a kan ƙasa min asulil mimbari ya sauko daga kan asalin mimbari ɗin gaba ɗaya thumma ya'udu ilaihi sannan in ya kammala sujadan gaba ɗaya ya ɗago thumma ya'udu ilaihi sai ya sake komawa kan mimbarinsa in yayi raka'a na biyu yayi ruku'i ya ɗago sai ya sake saukowa in yayi sujada raka'a na uku ya sake hawa haka Fayasna'u sai sake aikatawa fi rak'atil ukhra a raka'a ta gaba kama sana'a fil ula kamar yadda dai yayi araka'an raka'an farko yadda ya aikata a raka'an farko yayi fatiha da sura ya ruku'i da yazo zai sujada yayi baya to haka zai rika aikatawa a sauran raka'o'in idan sallah akan tudu din ya kama amma in bai kama ba to ba ana nufin wata sunna ce ta musamman dan za ka yi sallah wurin ka zama yana da tudu ba ba wata ababa ce wadda za a ce sunna ko wani abu sai kuma yake cewa babi na gaba wujubus salati wajabcin yin sallah ila suturatin kana mai fuskantar sutura waddunuwi min da kuma kusantowa kusa da ita sutura shine abinda ka ajiye a gabanka wanda zai zama shinge tsakaninka da wanda da wanda zai wuce a gabanka saboda hadisi ingantacce cikin sul bukhari manzon Allah ke cewa al musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa sannan lokacin da kake sallah Allah madaukakin sarki yana nan inda zaka yi sujada shi yasa ya zama sunna lokacin da kake sallah fuskanka da idonka ya kafu daidai idda zaka kai goshinka ka yi sujada hadisi ya tabbata kuma lokacin da kake kallon wurin sujadanka kana ɗauke fuskanka daga kallon wurin Allah ma ya kau da kai ya barka ya tafi ya barka to lokacin da kake sallah wani ya zo ya ratsa tsakaninka ya ratsa tsakaninka da ubangijinka to shikenan sai ya tafiyar maka da ladan sallah da yawa ko da sallan dai bai baci ba amma akwai waɗanda wucewansu yana bata sallah kamar yadda za mu zo mu karanta a gaba to shine sai mutum ya samo sutura da zai aje a gabansa kuma fitira dinnan inda zaka aje shi ya zama yana kar ya zama inda zaka aje shi kar ya zama wanda in ka zo zaka yi sujada sai ka matsar da shi gaba a'a ka aje shi yana da ɗan tsawo daga inda kake zuwa inda zaka yi sujada sannan kar ka aje shi da nesa sai da wani zai zo ya ratsa tsakaninka da tsakanin fitira yake cewa matsala ta sha bakwai wa yajibu kuma ya zama wajibi kenan dole ne ba zaɓi ko sunna ba ne dama ya gaya mana tun a mukaddima duk abin da wajibi zai gaya mana in sunna zai gaya mana to wannan wajibi ne farilla ne an yi salliya ila suturatin wajibi ne mai sallah in zai yi sallah ya fuskanci sutura la farqa fi zalika babu bambancin haka bainal masjid wa ghairihi tsakanin masallaci ko waninsa a masallaci za ka yi sallah lalle dole ka sa sutura a gaban ka. ba a masallaci ba a fili kuke sallah dole a ajiye sutura kenan wannan wajabcin ba sai masallaci ba kadai dan galibi ana wannan sakaci masallatai sai za ba a yi irin waɗannan sutura a ajiye sai in za a yi sallah a waje ko wani wuri a nemi sutura ya kamata har masallatayya a samu suturan masu yawa a ajiye su a suturan ɗin masallaci in lokacin sallah ta da su waje duk wanda ya tsidar da sallah yana so ya ga wani yana sallah ba hanyar wucewa sai ka dauka sai ka ajiye mishi a gaban shi wala baina kabiratin wa saghiratin kuma babu bambanci tsakanin babba ko karami kar a ce wannan dan karamin yaro shi ma sai an sa mishi sutura ai dai sallah yake yi babu bambanci ya ce to ai ni babba ne na girmi sanya sutura ba bambanci tsakanin karami da babba li'umumi aulihi sallallahu alaihi wa wa sallama saboda gamewar faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi annabi yace la tusalli kada kai sallah la dinnan kuma nafiya ce korewa tusalli kuma nakira ne annakiratu yakin siyaqin nafi ta ummul yanzu da yace la tusalli kada ka sake ka yadda kai sallah illa ila sutratin fa sai kana fuskantar sutura yanzu yace karka yadda to yanzu wannan ya kore kenan dole ne kaman da yace la ilaha illallah shi ma annakira ne fi siyakin nafi kwata kwata karka bautawa kowa to yanzu karka bautawa kowa illallah sai Allah dole ne dole ne tunda an ce karka bauta masa kana bauta ma wani Allah to kai faɗa da umarnin Allah akwai azaba to haka yace la salli. kamar irin wancan ne kar ka sake ka yadda ka yi sallah illa ila sutratin face kana mai fuskantar sutura wala ta da ahadan kuma kar ka kyale wani ya murru baina ka ya ketare ta gaban ka ya wuce Kar ka bar duk wanda ya zo zai ratsa ya wuce gabanka ka ajiye sutura wani za ka same shi in ya zo kuma zai wuce ne ba ta gaban sutura ba ta gabanka tsakaninka da sutura zai wuce to annabi yace karka yadda ka kyale wani ya wuce a gabanka fa in aba in me shi yake yace shi fa sai ya wuce faltu qatilhu to ka yake shi zaka tura shi so da yaki ya da ka sake tura shi yaki ya da sau uku to annabi yace ya da na hudu yanda wani ruwaya ya nuna annabi yace to ka yake shi to ka yake shi ba za ka yi sallah ka aje bindiga ko ka yace wuka ko adda yaki ka abin nan din shi ba a'a ya ce sai ya wuce kai ma ka fitar da karfinka gaba daya ka cikume shi lalle ba zai wuce ba abinda ake nufi da gwargwadon yanda ya zo maka da gwargwadon yanda za ka tare shi yana yunkurin zai ka duka to kai ma ka tare kar je ka kyale shi ya wuce kaga akwai jarumta ma kenan a sallah dan ba haka ba za ka haɗu da wani wanda abin nan ne dan taurin kai ne wani wa'azi ba zai mishi aiki ba kana ture shi zai nuna maka kaji wani ba zai kokarin ture ka to sai ka dan ture shi kai ma ka san kai ustaz sai wani yare na kai ce wannan ba karfi ba abin nan to yace fa inna ma'ahul qarinu in ka ga maka taurin ka yace sai ya wuce akwai qarini tattare da shi me qarin shine aboki qurana asu miyagun abokai to dan adam yana da abokai cikin mutane yana da abokai cikin aljanu yanzu qarin da yake nufi a cikin Qur'ani Allah ba da labarin irin karin ɗin aboki ne na shedanu annabi ya faɗa kowane ɗan adam yana da karin a cikin shedanu kenan yana da aboki wanda ba sa taɓa rabuwa a cikin shedanu Sabis ka ce har da kai annabi ya ce haddani kuma wannan abokin ka na shedanu kullum ziga ka yake ka aikata mummunan aiki sabis ka ce kace kana da shi ina da shi amma Allah ya taimake ni nawan ya musulunta amma ba wanda nashi kuma ya musulunta to wannan karin din yana tare da kai to lokacin da kake sallah yace zai wuce ka hana shi sai ya wuce yanzu wannan karin din ne yake ziga shi ture shi da Allah ka wuce zai tare hanya hanyar ubanki ne ture shi ka wuce da Allah ture shi ka kaza ko masallacin dan shi kadai ne to karin ne ya zugo shi to ka tare shi ku buga karin ne tattare da shi to kaga za ka yi galaba kuma a kan shaidan? dan kai kana tare da Allah wancan kuma shaidani ne to yadda shaidan ne yake tare da shi wannan karin kowa na tare da shi Ba ka taba rabuwa da shi to irin shi ne wanda galibi in mutum ya mutu in karin din bai mutu ba sai rika bayyana wa iyalan marigayi din a mafarki ko a cikin gida haka sai zo su rika cewa ai suna ganin abin nan suna ganin menene eh? suna ganin fatalwa ko kuma kurwan shi suke cewa yawa suna ganin kurwan shi to wannan karin din ne yake bayyana ba mamacin ba ne ba wanda yake mutuwa ya dawo wani lokaci ma in ka mutu zai iya amfani da sifanka sai ya tafi wani gari ko wani kasa ya nuna baka mutu ba ya je ta yin abu da sunanka wani lokaci kana rayan ma zai iya ɗaukan sifanka kai baka je wuri ba sai ya je wurin sai ya ciyo maka bashi sai ya haɗa ka rigima a ce kai ka zai ce ni yaushe ne zai ce kai ne ya ce ba ni ba ne wani lokaci ka taso daga jos sai ka haɗu da shi a tasha ka zo ni mun haɗu da wane a tasha fa a jos wane kuma ai shekaran shi da rasuwa a ni na haɗu da shi na gan shi amma kun yi magana a to ai motar mu ya tashi kafin mishi magana kuma ya tafi karin ne shi yasa karin in ya bayyana na mutuwan wani in ya ɗau sifan mamacin ya bayyana baya magana waɗanda suke ganin kurwan mahaifinsu ko kurwan wani kaza in ya bayyana musu ko a mafarki ne baya magana in suna tsakar gida ko a ɗaki ya bayyana in ya ga za su dame shi da magana sai ya ɓace abin da ya sa ba zai dai magana ba duk lokacin da za ka shiga gida ka yi addu'an shiga gida to ka rabu da shi in ka yi addu'a za ka ci abinci ba za ku ci tare da shi ba ka yi addu'a za ka kwanta ba za ka kwanta tare da shi ba ka yi addu'a za ka da iyalinka ba za ku sa tare da shi ba to yana gudun ta iya yiwa lokacin da ka yi addu'a ka rabu da shi to ta iya yiwa ka yi sirri da iyalanka to yana gudun in ya bayyana in ka dame shi da magana karka mishi tambayan da ya zama abun sirri ne lokacin an yi bayana to da ka mishi wannan tambaya kaga ka kure shi to da yaga zaka dame shi magana sai sauri ya gudu dan karka kure shi kurwani da azaran ana gani an karanta suratul baqara an karanta cikin ruwa an yayyafa cikin gida shikenan zai daina bayyana to yake cewa in ka ga yaki sai ya wuce gaban ka ka ture shi yana tare da ƙarin ya'an yana nufin ash-shaytan shaytan ne ta tattare da shi na sha takwas wa ya ya zama wajibi an yadunuwa minha ya kusanto kusa da ita sutura din wajibi ne in zaka yi sallah ka matso kusa da sutura amma ba ka zo ga ka gashi dabba sai dan zaka yi sujada kuma sai ka takura amma karka ajiye kuma da nesa ya zama kana sallah a can kuma ka kasa nan. ya zama ba hanyar da za a wuce sai dai a yi ta gaban ka a'a ka ajiye kusa da kai ah, li'amrin nabi sallallahu alaihi wa sallam bi zalika saboda umarnin annabi akan haka umarnin annabi ne cewa in za ka yi sallah ka sa sutura kuma ya zama kusa da kai mas'ala ta sha tara wa kana baina mawdi'i sujudihi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya kasance inda manzon Allah yake aje goshinsa ya sujada wal jidar da katangan masallacin allazi yusalli ilaihi wanda yake sallah na sa nahwa mamar rishafin gwargwadon wucewan akuya ne kenan manzon Allah idan ya tashi zai yi sallah in ba sutura a masallacin to kaman ginin masallaci na gaban to nan ne zai zame wa annabi sutura to idan ya zo zai tsaya din to annabi yana zuwa dab da katangan ta yadda tsakaninsa space ɗin da zai rage in ma akwai abin da zai iya wuce to bai fi akuya ne zai wuce ba in zai yi sujada sai ya yi baya saboda masallacin annabi ba ƙofofi kuma an rufe ne da ganyen dibino ƙofofi kuma sun kai tamanin da wani abu don ƙaton masallaci ne shi yasa shi kaɗai yana ɗaukan mata da maza duka kuma akwai space tsakanin maza da mata da nesa wani lokaci ma za ka ga akwai sahabin annabi da ya rashin lafiya sai annabi ya ce a mishi bukka a nan zai yi jinya a ɗaki aka mishi a masallacin don girma nan ya ije shi jinya kawai to masallacin kowa na da kofan shi tun da ƙaton masallaci ne gidaje sun zagaye to aka ce kofa ɗaya in to kafin ka zagaye za a idar da sallah ma duka to kowa to sai ga ta ina fi mishi kusa da gidan shi kawai sai ya tsaga shi shine kofan shi wannan ma to ya tsaga ba wanda ake mishi faɗa to annabi da ya kusan barin duniya ne da ya zo hudu ba wani wa'azi ya yi na wasiya lokacin ya yi ta suma a gidansa suma wajen sau bakwai ƙarshe da annabi ya tashi fita ya naɗe kansa da baƙin rawani don kan yana zafi to da ya so ya ja kunne yake ta to duk wani wanda ya san ya bude kofa a jikin masallacin nan a toshe kofin kowa ban yadda a bar wani kofa ba a masallacin nan sai kofan abubakar da kofa ɗaya da za ku rika shiga aka ce to wannan abin da annabi yake nufi yana cewa ne in ya bar duniya abubakar shine ya hau karagan mulki domin ai kofa da aka ce a bar na abubakar shugaba kenan shugaba kuma dama shine limami shine shugaba gaba daya to duk inda aka ce shugaba to ga kofan shi ya zama dama shine liman sai ce to shi ba zai limanci ba ya naɗa wani limami to zai shiga masallaci sai ya shiga da sauran al'umma ko kuma a bar wa liman in ba ka ba dama an ce kai shugaba kai liman da wannan ne Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad cikin wani littafi da yayi akan raddi ga wani da yake nuna halaccin mace ta yi shugabanci a ciki yake cewa daga cikin dalilan da zai nuna maka haramun ne mace ta yi shugabanci shine ka'ida ne duk inda aka ce ga shugaban ku to shine cif imamin ku duk inda sallah kama ku shine liman to dan kuka naɗa mace shugaba in lokacin sallah ya za a yi to kaka mace kuma aka limanci maza ba to ashe namiji ne zai limanci maza to tunda annabi ya ce a bar na abubakar kadai kenan abubakar shine gaji karagan mulkin sa to annabi yana barin daidai wucewan wurin dabba to masallacin annabi yadda ya zama da kofofi za ga da rana kowa ta farkokin shi karnuka awakai haka za ka zo ka suna kwance a ciki sun sha rana sai zo masallacin annabi akwai inuwa kowa faffake kaga karnuka su yi kashi ka su yi fitsari agwagi menene haka in an zo sallah a kora sai a share shi kenan sai a zo sai a yi sallah da wannan malam suka ce tashe kashin dabbobi ba na jasa ba ne da na jasa ne sai an wanke amma shi kenan sai a share kawai sai a fitar da su sai a zo a yi sallah dan babu kyaure ma da za a sa to yake cewa fa faman fa'ala zalika duk wanda ya aikata ka faqad ata bil dunuwil wajib ya zo da kusanci na wajibi ashe kenan na'am Eh. a ah, ba matsala ba na dasa ba yi yanzu kaman kashin dabbobi wasu malamai ne suka tattauna Ibn taymiya ya ka cikin littafinsa menene al-siyaratun fiqhiyya wasu malamai suna ganin duk dabban da haramun ne cinsa to kashinsa najasa ne duk dabban da kuma halal ne cinsa to kashinsa ba najasa bane aka ta ba haka bane duk dabba kawai kashinsa ba na dabba bane yanzu canwa aikinsa ba bai halatta ba amma an hana ka zama da shi ba hana ka zama da shi ba annabi ya ce, inna ma hiya min tawafina alaykum tana cikin dabbobi masu tsarki a wurin ku to yanzu irin wannan dan ta rayu babu komai yanzu misali annabi yana yin sallah a wuraren wurin daure dabbobi annabi yana yin sallah haka hadisi yazo inda annabi baya yin sallah shine wurin da ake daure kuma. malamai suka ce abin da yasa baya yi a wurin kuma ya hana akai saboda wurin daure kuma wurin zaman shedanu ne ba dan kashin su ko fitsarin su ba sannan kuma ga waɗanda suka taba zuwa mutanen quraniyin dinnan da Imam Bukhari ruwato hadisin su sun haɗu da wani bala'i wani annoba na cuta a garin su suka tattaru suka zo wurin annabi neman magani annabi ya sai ku rika shan fitsarin raqumi din aka ajiye su a cikin garken inda aka daure kuma su rayu a can su rika sha za su warke su rika shan fitsarinta su rika shan nononta har suka suka warke kuma suka kashe mai gadi suka kori raƙuman suka gudu da shi to da najasa ne ba za a ce su yi magani da shi ba don ba a magani da najasa to tun da aka ce a yi magani da shi to a nuna ba najasa ba ne da aka kashin gafiya da zai dira a masallaci shara da za a yi sai dai a matsayin tsafta amma a matsayin karar wannan najasa ne a wannan ba najasa ba ne a magana mafi inganci kenan domin idan aka ce ga karnuka sun rayu a masallacin annabi kawai a share wurin kaga suna fitari suna abin nan to amma annabi sai ce a share da za a ce a wanke duk inda najasa ake kuma wankewa ake ya za nabi sai ce a share sai a yi sallah ina wancan ba kauye kuma da ya zo ya fitsari annabi ya ce ku zo da babban goga na ruwa shi kuma a zo a wanke amma na dabbobi ba ta zo da babban goga na ruwa yake cewa duk wanda ya aikata ka aikata wajabci wannan ya nuna kenan in ka aje su gaban gabanka to ba laifi ka dan matso kusa da shi tsakanin ka da shi ya zama dan sifir kaɗan ne ta inda akuya ne kaɗai zai iya wucewa to kaga in ya zo wuce dama babu wuri mai faɗi kana mishi haka zai gudu in za ka yi sujada sai ka ɗanyi baya sai ka samu sifir na sujada in ba ka lokaci ka yi baya sosai wani ya zo kafin ka ankara ya riga ya wuce in ka kama shi ya dawo kuma ya maka 2-0 ya tafi kuma ya dawo to kaga yace ta na daya kasa qultu ce in ji malam albani wa minhu daga nan ne na alamu za mu san annama yaf'aluhu an-nas lalle yau abinda galibin mutane suke aikatawa fi kullil masajid a kusan dukkan masallatai ma allati ra'aituha fi suriya wanda ni na gani a cikin kasan suriya shine kasan siriya din nan wanda na gani a kasan siriya wa ghairiha da wasu kasashen min salati game da yin sallah wasatil masjid a tsakiyar masallaci ba'idan anil jidar yana nesa da katanga aw sariyati ko gofan masallaci ma huwa wannan ba kuma bane illa ghaflatun face gafala ne an amrihi sallallahu alaihi wasallam daga umarnin manzon Allah wa fi'lihi da aikinsa kaga mutum ya zo zai salla wani ba ka ga katon masallaci ne sai ya tsaya a tsakiyar masallaci ta tsawon masallaci a tsakiyar yake in ka duba ta fadin masallaci a tsakiyar yake gaba nisa baya nisa to kai za ka yi salla ta yau za ka zagaya shi sai ga wani yana salla bai damu wai tun da tsakaninmu da nesa don sun wuce a can ba kuma a gaban ka aka wuce ai to yace galibin wannan ana to ba asiriya ba har nan zaka ga haka ake wannan galibi ya yadu to irin wannan ya nuna cewa sanya sutura din nan a masallaci yana da muhimmanci wanda yake mu addini ta wurin rowa dama anan muna da kokari rowa wa addini idan za a shiga aljanna ta taimakon addini ne da masallatayya to ta nan ne dan Najeriya zai kusan samun matsala yan sutura a masallaci aka ce a fara tara taimakon sutura a masallaci a sai guda goma za a iya wata ba haɗa kuɗin ba amma ba kuma amfanin masallatan ne to ina ma kawai sai a ce kawai to kowa sayo shi ya kawo eh kowa sayo ɗaya ya kawo naka kenan dan dole wata nan zaka makara to an ma baka ta makara ba a rayuwanka wani ya makara yayi amfani da shi ka dai samun lada to balle katako ne za a dan buga da sauransu to wannan sai ya taimaka duk wanda ya zo zai sallah ajin gaban shi ka'idar bai aje ba kai kuma ka ɗauka sai ka je sai ka aje mishi to yace ko mutum ya aje sutura ko kuma ya zo dab jikin katangan masallaci ko gofa gofan masallaci ranar mun yi bayani ba a sallah a sa gofan masallaci a gaba amma in za ka yi sallah ka yi ɗaya a matsayin ya zame maka sutura ya halatta amma ba a matsayin sutura ba limamin ka dama in ma sutura shi zai sa kai ma mu ba ruwanka da sa sutura to a wannan lokaci bai halatta ka zo ka sa gofan masallaci a gabanka ba kamar yadda yanzu misali da kana bin liman sallah sai ka ɗauki sutura ka sa a gabanka kowa san bai daidai ba to haka a sallan jami'i ba za ka sa gofa ba a gabanka amma kai kaɗai za ka yi sallah kana buƙatar sutura za ka iya sa gofa a gabanka yake cewa miqdarur tifa'il suturati miqdar ma'aunin irtifa'i sutura daga sutura kenan sutura din nan da aka ce aja gaban min sallah yaya ake so tsawonsa ko faɗinsa ya kasance matsala ta ashirin dubu ya zama wajibi an ta kuna sutura sutura ta kasance murtafi'atan anil ardi tana dage daga ƙasa ya zama tsakaninta da ƙasa a ɗage take nahwa kwatan kwatankwacin tako ɗaya na hannu kwatankwacin kenan duk abin da za ka aje na sutura aƙalla tsawonsa ya zama ya kai shibir ɗaya na hannunka haka to aƙalla ya kai haka au shibirai ne ko kuma ya kai shibir biyu taku biyu li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam dan fadin manzon Allah idza wada'a ahadukum bayna yadayhi mithla mu'akhkharati idza wada'a ahadukum idan dayan ku ya ajiye bayna yadayhi a gaban shi mithla mu'akhkharatin misalin sirdi shine gashi na zuwa kasa huwal umud shine abinda zaka dingina allazi fi akhirir rahal wanda yake karshen abun hawa sirdi kenan ko kuma abu ce abinda zaka zauna akai shine sirdi ai aw rahal shi arrahal din huwa lil jamal ana sa shi ne wa raƙumi bi manzilas sarj yana matsayin asarju ne lil firsan ga kofato walau firsina shafi yanzu akuya wannan kofato da yake kafansa shine kaman takalminsa to wannan abu a doki ana kwatanta shi da firsan a ce kofato wa fil hadis a wannan hadisi isharatun ishara ne ila annal khaf alal ard akan lalle zane akan kasa a laru da baya wadatarwa ya zo cikin littafin sai fika wannan fikihu sunna na sayyid sabit wani hadisi cewa idan ka zo za ka yi sallah in baka samu sutura ba ka ja layi a gabanka ya isa to amma na su albani cikin bin na ce hadisin bai inganta ba wal hadisul marwiyi fihi hadisi da aka rawaito akan ajalayi da'ifun hadisi ne da'ifi bai inganta ba da aka tsawon abin da mutum zai aje akalla ya kai tsawon sirdi na doki ko kuma abin da ya wuce haka tsawo amma kada zama ƙasa da haka a tsawo din yake sa ah, mu'affaratir rahli ya zama kamar abun da ake ajewa a bayan sirdi na abun hawa fali yusalli in ya aje wannan sutura a gabansa sai yayi sallah wala yubali kada ya damu man wara a zalika ga duk wanda yake bayan wannan in ka aje wannan sutura a gaban ka, duk wanda yake ta kaiwa da komowansa ta gaban suturan kar ma ka damu da shi bai taba ka ba mas'ala ta 21 wa ya tawajjahu ila suturati ya fuskanci sutura ɗin mubasharatan kai tsaye ka sa suturan setin gabanka wuli annahu zahir min al'amri domin wannan shine zahirin umarnin bis salati ila suturati kai sallah zuwa ga sutura da ka suturan ya zama a setinka kada zama ka dan ajiye shi a gefe kai kuma kana haka ko ka ajiye shi nan kai kana haka a'a setinka kawai a gabanka kai tsaye wa an matta hawul amma juyawa cewa an hada gare ta yaminan ka dan yi dama wani sai ajiye suturan amma sai ya dan yi dama ya bar suturan a nan shi ya yi dama tana au ya tsaran ko kuma ya hagu ya bar sutura ta tan. bi haisu ta yadda annahu lalle shi la yasmudu ilaiha bai kafe ta inda take ba san da kafewa ba falam yasbutu wannan bai tabbata daga sunna ba dan haka abin da yake daidai in ka ajiye sutura ka yi fesin na sutura din karka damu da zancen yan taƙi ne ƙala ƙato wai kana bautan katako ko sutura a ka yi annabi ne ya ce ka yi ka san me kake yi shi kuma da bai yadda da annabi to ina ruwanka da wanda bai yadda da ka ba ai ba ka da lokacin sauraron shi ma har yanzu zai wa'azi kana sauraron shi ba zai samu ka baruk a kwakwalwa ba mas'ala ta 22 wata juzu kuma tana halatta as-salatu yin sallah ila al-asa kana mai fuskantar sanda kaga nan kenan wannan katako ce da ake buga a masallatai yana da kyau ya halatta ga wani sanda a kafe sai kai sallah kana fuskantanta za ka yi sallah a gonanka sai ka samu masara ɗaya da ya taso sai ka ajiye a gabanka shine suturanka maghruza wacce a kafe take amma kar ka ajiye kan da ba a kafe take ba zuwa tuge amma yanzu misali abinda a kafe yake ko danga ne a kafe ko wani dawa da yake shuke ko masara kai sallah dan wannan a kafe yake to amma abin da ba a kafe ba an jingina ne wani ne ta iya yiwa ma jingina ka zo kana ji ka samu fita ka yi sujira kan daugo ya ɗauke kaga kuma ya barka ala haula min al fil ard ya zama abin wannan sandan a kafe yake cikin kasa kenan ya zama in sanda zaka ajiye shi a matsayin sutura ka dan tona rami in ka tona rami sai ka sa a ciki sai ya dan rike shi au ha ko makamancin haka wa ila shadratin kuma ya halatta ka fuskanci bishiya inda kake sallah a waje ne a daji ne a kaza ne sai ka sa bishiya a gaban ka zame maka sutura aw uswanatin ko kuma gofa na masallaci wa ilamra'atihi ya halatta ya sallah yana fuskantar matarsa almustaji'at wacce kake kwance ala sariri akan gado amma karka dauka an ce kai sallah kana gaban ka ce to ke ki zo ki zo na gabana ina sallah kina gabana haka a ba haka ba in ya kama fa dan ka san wani in yaji an ce za a iya haka an an ce ya juzu daga al'ijaza halatti da abin da aka ce maka halal ne yin sa din babu wani zunubi dan kayi sannan kuma dan baka yi shi ba kuma baka da zunubi dan baka yi ba in kayi kuma baka da lada ta musamman dan kayi shi shine abin da ake cewa halatti yanzu mutumin da ya tambaye ka me hukuncin ka karya da koko sai ka ce ya halatta me hukuncin karya da damame ya halatta me hukuncin karya da kosai ya halatta to yanzu wani zai zo ya ce na fi ka lada na karya da a a'a hukuncin shi halacci ne dan ka karya da dumami akwai lada ta musamman dan ka karya da shi in ba karya da dumami kuma kuma za maka akwai zunubi babu shine abin da ake cewa halacci malam Jafar yana wa'azi wani yace malam ya halatta mutum yana sallah sai in mika hannuna in mika wani abu ya wuce daga banci amma hannun ne kawai aka ce ya halatta to wani yana sallah fa wai tunda an ce halatta sai kirkiri me zai yi ne yayi haka wai a aiki da kaji wani iya yi wa akwai wajibabbu da da ka zubar ko sunnoni da da ka zubar baka yi ka ji halarci ko bari a kakale kai sai an yi wannan yana daga cikin fitarin da shaidan yake yi wa dan adam zai hana shi wasu abubuwa da suke wajibabbu sai ya damu da abin da yake halal halal nan zai rika yi kaga ga abin da yake wajibi sunna akan shi bai yi ba ya damu da ina ne halarci yake sai ga ya yi asarar lada masu muhimmanci a baya to matar shi tana kwanci akan gado matar ka tana kwanci akan gado ya halatta kai sallah kana fuskantar gado wahiya tahta lihafiha ita kuma tana karkashin mayafinta wato bargonta tana baccinta tana kwanci a cikin bargonta mayafinta to babu laifi kai kuma kai sallah ba za ka ce ai tana gabana ba a ai tana kwance to babu laifi sai dai kuma kar ta tashi da ta tashi kuma to kaga ta wuce gaban ka ta bata to babu laifi wa ila dabba babu laifi kai sallah ka aje dabban ka a gaban ka ya zame maka sutura yana wuri guda to kaga sai karka sake mishi igiya da yawa ya zan na da igiya kaga makiyayi yana dariya zai baka fata wajen da ake da igiya to karka sake mishi igiya da yawa kaga zai ta yawo yana wuce a gaban ka sai ka daure shi a matsi sai yadda dai ta motsi shi ko ya motsi ba matsala kamar da matarka da take gabanka kana sallah ai ma zai iya kwasanta za ta iya tashi ta zauna ta miƙe ta sake kwanciya kaga ta yi motsi ba laifi to haka dabban ka yana gaban ka, ko yana kwance wani dabban zaka yana kwance ko yana bacci ko wani babu laifi ya zame maka sutura sai ka yi sallah ba komai a kai walau ka na tamalan kai ko da raƙuma ce ko da raƙuminka ne ka ajiye ka, to ko shanun ka sai ka ajiye a gaba shi ma sai ka yi sallah kana fuskanta amma sai ka mishi ta yadda dai ba zai gudu ya wuce gaban ka ba wannan duk ya faru ne shi yasa ka tun da dama ya ce talafis ne takaitawa yake yi in ba ka ban an koma manyan littattafa hadisi kowanne za a ga yana da hadisi mai zaman kanshi shi wannan da ya ce ka tana bargo kana sallah kana fuskantanta manzon Allah ya yi sallah na na Aisha ta ce ina kwance akan gado yana sallah kiyamun laili ne ta ce to ina bacin in na yi birgima na ma har yana ɗan sauka daga kan gadon to idan ya zo zai yi sujada to ba su festin sujada sai zunguri na, in ya zungura sai in naɗe can yana sallah sai sake saukarwa can ya sake zungurowa aka yi dadda sallah to kaga wannan akwai hadisi kenan shi yasa ya kawo anan tahrimus salati ila al-quburi gaba na gaba haramcin yin sallah kana fuskantar kaburbura matsala ta 23 wala ta juzu salatu ba ta halatta ka yi sallah ilal kuburi kana fuskantar kaburbura bai halatta ba mutulakan kai tsaye bai halatta ba ne kawai sawa'un daidai da kanat kuburan anbiya kuburan lil anbiya ta kasance kaburburan annabawa ne au ghairihim ko na waɗanda ma ba annabawa bane in dai kabari ne kawai bai halatta ba ko kabarin annabi ne bai halatta kai sallah kana fuskantar shi ba balle ka je ka aje a aje maka kabarin wani shehi ko kabarin wani wali ko kabarin wani kaza ka zo a zo a yaudare ka a ce maka ranar ziyarar wali ka je yi sallah a wannan wuri duk wani kabari bai halatta kai sallah kana fuskantar kaburburan ba sa bai halatta mutum ya yi sallah a makabarta ba tahrimul mururi bayna yadayil musalli haramcin wucewa gaban mai sallah walau fil masjidin haram da a masallaci mai alfarma ne Koda a masallacin makka koda da masallacin madina bai halatta ka wuce a gaban mai sallah ba wala ta juzul mururu wucewa a gaban mai sallah ba ta halatta baina yadayil musalli gaban mai sallah idza kana baina yadayhi sutratun in ya zama gaban sa akwai sutura in a gaban sa akwai sutura bai halatta ka ƙetare wannan sutura ka wuce ba wala farda babu bambanci fi zalika akan haka bainal masjidi tsakanin masallaci alharam ne alfarma wannan fakar wani ya ce to in babu sutura ya halatta in wuce bai halatta ka wuce ba sai dai shi kuma ya yi laifin da bai ajiye sutura ba to amma ta iya yiwa zai iya zuwa yayi yi sallan ba sutura gaban shi sai ka zo ka kuma inda yake sallah din bai ba da hanya ta bayan shi ba to babu laifi sai ka je sai ka nemi ya dan wuce kai sai ka ketare ta bayan shi wani lokaci laruri zai iya faɗo maka abun gaggawa ana nema kafta a masallacin yanzu to in ba kafto ba kuma matsala zai iya faruwa a zuwa ce ga wani abu yana konewa ga wani gobara ga wani agaji ana bukata ga wani kaza in ka ce sai ka jira idan da sallah bai yi ba to anan ana bukatar neman agajinka to dole zaka iya ketarewa ta gaban shi sai sa ake so mutum yake ajiye sutura a gaban shi lokacin yin sallah yake cewa babu bambancin wannan tsakanin masallaci mai alfarma wa ghairihi min almasajidi da walinsa cikin masallatayya kenan ko masallacin makka da madina ne bai halatta kai haka ba balle sauran masallatayyan da falalan bai kai can ba fa kullun wa abin da ya saka masallaci mai alfarma saboda masallatai ne waɗanda suke ɗaukan jama'a masu yawa yanzu ma da abu ba a fara ma tafiya hajjin ba in ka kama tashoshin Saudiya sai ka ce ma an fara hajji ne ko umara saboda jama'a kawai ko da yaushe akwai jama'a to yana maganan ko bai halatta ba saboda mai masallaci zai cika ga girma to karka tun da nan akwai girma kawai bari mu yi ta wuce ko can ma bai halatta ba da haka mun karanta ai a asalin littafin a baya na sunan albani ya ja kunnen mahukuntan kasan su'udiyya. da suka yi sake masallacin ba su da ba su yi sutura wadatattu a wancan lokacin ba yace ya kamata a samar masu zuwa umara hajji in sun je su rika ajewa a gaban saboda jama'a ne masu yawa in an ce ba za ka wuce ba an takura ka kuma an ka wuce ka wuce gaban mai sallah to yace da za a samu sutura din da ya wadatar to amma Allah kai ka hajji ko umara tunda wannan sutura din tsawon sa kamar shibar ɗaya ne ko ƙur'anin ka shiga da shan ka aje ya zame maka sutura da sauransu yake cewa fa kulluha dukkaninta sawa'un daidai da fi adamin jawazi suna daidai da rashin halacci da masallaci mai alfarma da wanda ba mai alfarma ba fi adamin jawazi dukkaninsu daidai wa daidai ne wajen rashin halaccin haka li umumi qawlihi sallallahu alaihi wa wa sallama saboda gamewar faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi annabi yace law ya'lamul maru da me wucewa ya san baina yadayil musalli da me wucewa gaban mai sallah ya sani ma za alaihi abinda yake kansa na zunubi lakana an ƙifa, da abin da zai kasance gare shine da ya tsayu arba'in arba'in da shi ya fi masa sahabbai suka yi sabani har zuwa malaman hadisi arba'in din me ake nufi sakan arba'in ko awa arba'in ko kwana arba'in ko sati arba'in ko wata arba'in ko shekara arba'in do nan dai annabi ya ce arba'in kawai to mafi girman abin da za ka shi ne shekaru arba'in to da ko da sai ya kai shekara arba'in ne me shi zai idar da sallah da zai haƙura me shi ya idar sannan ya wuce amma baya ganin girman zunubin ne amma da zai ga girman zunubin da yake kansa in ya wuce gaban mai sallah da zai haƙura mai nuri ya zauna ko bayan shekara arba'in ne in mai shi ya ketare sai ya wuce to kaga in lokacin ka fara jira kai matashi ne zaka da gidanka ka tsufa kata kata in ka da ina ka bata ne ka ta ah, ina jira ne ana sallah to wannan dai an kawo maka mafi kololuwa babu ma wanda zai maka sallan awa arba'in sallan awa arba'in babu awa arba'in kwana biyu kenan ba ba ka samu yin haka ba to duka duka minti nawa ne abin da ya saka maka arba'in wai duka duka in za ka jira sallan ma minti nawa yake da to ka hakura mana ya eh, idar ka wuce kai ma sai ka zauna sai ka ta azkar ɗinka amma fa za ka ɗan gaggawa ne ana idar da sallah kawai sai ga fara dube-dube yana nema ya tashi ko me yake cizon shi Allah ba ana yana ta kuma za ka hira ne kawai mu ba wani abu ba zai iya zama yin azkar ɗin bayan sallah ba sai ka ce ana korinka wannan azkar da za ka yi kana neman gyaran aljannan ka ne fa da haka shi duniya din nan hira da za ka je ka yi duk a aljanna ba zai dauke maka kewa ba amma waɗannan sallah da azkar ka shi zai dauke maka kewa khairan lahu shi ya fiye masa alkhairi min an ya murra bayna yadayhi akan ya wuce gabansa ya'ani yana nufin almurura bainahu wucewa gaban shi mai sallah wa baina a sujudihi da tsakanin inda zai yi sujada kenan ya aje isra'il da zai sujada wucewa a gaban gabansa akwai wannan haɗari na ɗaya ka ya cewa amma hadisu salatuhu sallallahu alaihi wa sallama amma dangane da hadisin da ya zo akan wai annabi ya yi sallah fi hasiyatil maqafi a bakin daidai wurin wucewan mutane wai masallacin annabi annabi ya zabi bakin daidai wurin wucewan mutane duna suturatin ba tare da sutura ba wannasu ya bainahu bainai dai mutane kuma suna tautsewa gabansa fala yasihhu wannan hadisi bai inganta ba ala annahu laysa fihi tare da cewa ma a cikin hadisin ma babu a ciki cewa annal murur lalle wucewan kana ya kasance bainahu wa baina sujudihi tsakaninsa ne da tsakani inda zai sujada da ya aje sutura bayan hadisin ma bai inganta ba a ga ifancan ma hadisin ma bai ce ma an wuce gabansa da inda zai yi sujada din ba ma wujubu man'il musalli wajabcin mai sallah ya hana lilma gabansa walau fi fil haram ko da a masallaci mai alfarma ne ko masallacin makka ko masallacin madina Allah ya kai ka kake sallah wani zai zo ya wuce wajibi ne ka hana shi wajabci yace dole ne tilas ne mas'ala ta 25 wala yajuzu lil musalli baya halatta ga mai sallah ila suturatin da yake fuskantar sutura mai sallan da ya ajiye sutura gabansa yana sallah baya halatta an yada a ahadan ya bar wani ya murru ne dai ya ketare ta gabansa lil hadisi sabik saboda hadisin da ya gabata mun karanta hadisin a baya ai da ya san zunubin da yake kansa ya wuce da sauransu sannan kuma da hadisin muka karanta a baya cewa mai wuce a gaban kan kasu da shi ne wala ta da ahadan annabi yace karka bar wani ya murru baina ka ya wuce gabanka karka ya sake ka bari wa qawluhu da kuma fadin sa sallallahu alaihi wa sallama tsira da amincin Allah tabbata a gare shi idza salla ahadukum ila shay'in idan ɗayan ku yana sallah yana mai fuskantar wani sutura a gabansa min annasi yasturuhu min annasi wannan abin yana suturta tsakaninsa da mutane Fa'ara da ahadun an yajtaza sai wani ya nemi ya ketare baina yadayhi ta gabansa fa'afi fi nahrihi ya tunkuda kirjin mai shi e ba kai ka zaka ya kirjin ba e ka damka ƙirjinsa koma wal yadra mastaba'a ya tunkuɗe shi iya abinda zai iya wa fi riwayatin atar waya falyamnahu ya hana shi wucewa marrataini sau biyu ya zauta ka tura ya sake da ture shi sau biyu fa in aba in yaki ya dawo karo na uku fa yuqatilhu ya yaƙe shi fa inna ma huwa shaytanun kadai wannan shaytan ne me yasa anan katin ya ce yana tare da abokinsa shaytan nan yace shaytan ne kai tsaye abinda da yake nufi da shaytan ne kai tsaye dama cikin mutane akwai shaytanu ai wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim la yujadilukum cikin mutane akwai shaytanu dama shaidani ai sifa ne in ba ka ba aljanu ne hatsabibancinsu ne kai su ga wannan suna idan aka haifi aljani sunan shi aljani ne to amma an ya fara tashi da rashin kunya akwai yaron da tun tasowar shi dan rashin kunya ne yana tasowa da rashin kunya gashi nan dan karami amma addabi kowa in ka aje keken ka waje kafin ka zo zai zubar da iska in ka aje ka zai aje kusa in ka zo ta za su goye su hada danko suna jifa to ya fara tasowa da wannan rashin kunya sai a ce to wannan fa ifiritu kenan wannan yaron hasabibi ne ba ya ji in rashin kunyan shi ya girma ya fara taron mutane in ya zaga akwai yara kanana tun yana karami ya fara koyan fashi shi ma karamin dan fashi ne suna wasan taya to za su iya tare hanya in wani kun zo wuta da tayanku za su tare ku to fashi lalis an yi irin wannan wasan sai a tare ku lalis to shi kenan sun musu fashe sun kwace to ya koyi mugunta yara yan uwan shi tsoron shi suke shine boss to irin wannan sai a ce to wannan ya zama maris wannan hasabibin yaro kenan to in ya gama kaiwa kan kat ya zama tsinanne gaba daya kowa ya gaji da shi to sunan shi shedani fitsararre to shi aljani in ya hadu da wannan sifa sunan shi shedan to a cikin mutane ma akwai mai irin wannan shi ma sunan shi shedan to in mutum ya zama irin wannan to ta kadarin shaidani ne to sai ka yaƙe shi in ji annabi almashiyu ilal amami yin tafiya zuwa gaba liman ilmururi don hana mai wucewa kana sallah kana karatun sallah kana ruku'i ka ɗago? kawai sai ga wani ya zo wuce gabanka ina hukuncin ka yi tafiya ka iso inda yake don ka hana shi wani lokaci kafin ya so za ga ya ɗauko saurinsa ko ƙaramin yaro da saurinsa bai ma yunkura ana sallah ba to ba laifi sai ka fara taka kafin ya iso kana zuwa sai ka mishi gate to sai ya koma na 26 wa zozu ya halatta an ya taƙaddama mai sallah ya ɗan gabato gaba an ya Haɗu watan ya gabatar da taku ɗaya. au aksar ko fiye da ɗaya ma Liyam na gaira mu mukallaf dan ya hana wanda ba baligi ba min almururi bayna yadayhi daga wucewa a gabansa me yasa ce wanda ba baligi ba in baligi ne ya zo da saure ɗin idan kaɗan mishi ishara da yatsan ka ya ji ƙara zai tsaya shi ne mukallaf wanda shari'a ta hau kansa ko kuma ya zo ɗin in ka mishi haka ka mishi gyar zai wuce amma yanzu yaro kana sallah ko a ɗakin ka ɗan ka ya zo zai wuce in kai haka ma sai kama hannu ya ɗauka ka je ku yi wasa to yanzu nan shi wasa ma za ku fara to kaga wannan sai ka je kawai in ka je kawai sai ka kyale ta sai ka yi gaba in ya zo kawai sai ya wuce a bayanka shikenan ka zauna lafiya amma ka tura shi wani lokaci ya fara kuka kuma su yaran dama lokaci kamar shedan ne yake turo su kuma irin wannan dole mata sai sun dau mataki da suke salloli a daki galibi ba sa damuwa da wannan yaron fa yana wasa ba ruwan shi da zaran ana sallah kuma ya rika yawo da shawagi shedan ne yake amfani da su ai hadisin da annabi yake zaune ne kawai an ka abinci an aje a kula annabi ya ci gaba da karantar da su kawai sai ga wani yaro ya zo kawai kaman turo shi aka yi yana zuwa da confidence kawai sai ya bude ya dau abinci ya tsinka zai kai baki annabi ya buke hannun sai ta kurufe annabi ya rike hannun ya rike hannun sai ta gaba da hadisi kawai sai ka wata yarinya ita ma karama ta zo kaman an tun kudo ta tana zuwa ita ma ta sa hannun annabi ya rike hannun yace wannan yaran yanzu shedan shedan ne makale anan yana so ya ci abinci to ya san mun fara da bismillah za mu fara ba shi da rabo shine ya tura yaran su bude mishi dan ba su ba bismillah in sun bude mishi to shikenan shi yasa na rike su annabi da ya bude da bismillah ta to ku zo ku ci sai aka ci da yara to haka ce dan sai ya bari ana sallah sai ya fara kudowa to kana sallah ko kina sallah daki ya zo zai wuce sai ke gaba kawai sai ya wuce a baya ba tare da an yi wani rigima da shi ba yake cewa ka dabbatin kamar dabba yanzu dabba da zaka mishi shara ka ina ruwan shi bai ma san kana yi ba filin ko karamin yaro hatta ya murra min wara'ihi sai ya wuce ta bayanka ma yaqba'u sala da yake yanke sallah wucewa a gaban mai sallah din baya bata sallah sai dai in akwai sakacinka akwai daman ka aje sutura baka aje ba ya wuce to kana da laifi akai amma ka aje sutura shi kuma ya keta da laifin ya koma kansa ko kuma akwai wurin wucewa shi kuma ya kallaba sai ta gaban ka zai wuce yanzu wannan yana da laifi amma sallan ka bai baci ba to me yake yanke sallah me yake bata sallah a abubuwa da suke wuce gaban mai sallah na 27 wa inna min ahammiyati sutura yana daga cikin muhimmancin sanya sutura fi salati a cikin sallah annaha lalle ita sutura ta holu bainal musalli tana zama shinge ne tsakanin mai sallah ilaiha zuwa gareta. za ta zama maka shinge duk wanda ya zo wuce baka da matsala da shi wa baina ifsadi salatihi kuma tana zama shinge kamar ta zama shinge tsakanin mai sallah to ta zama je tsakaninsa da abin da zai bata masa sallar, ta shine ifsadi salati abin da zai lalata masa sallarsa bil mururi bayna yadayhi da abin da zai iya wucewa gabansa bi khilafi da sabanin allazi lam yattakhidha wanda bai sanya sitra ba wanda bai sanya sitra ba in abu ne mai bata sallah ya wuce kaga sallan shi ya lalace kana sallan azhar kai raka'a hudu ka kammala tahiyya saura sallama ya wuce sallan ka ya baci dole ka faro daga farko in abin da ya wuce mai bata sallah ne fa innahu domin kuwa yaqta'u salatahu zai iya tsata masa sallah yanke masa sallah idza marrat baina yadayhi almar'a in mace ta wuce gaban sa kana sallah mace ta wuce gaban ka sallan ka ya baci amma akwai suka ta wuce baka da matsala amma mace din baliga amma ba baliga ba ta wuce a gaban ka to sallan ka yayi amma in baliga ta wuce gaban ka mun karanta asalin littafin yace alha'id wasu suke fasara wai in tana da haila ne a'a mace da ta balaga ta fara haila in ta wuce a gaban ka tana al'ada ko ba ta in dai balaga sai ta wuce to shikenan sallan ka ya riga lalace sai dai ka fara sabo to kaga sai ka karantar da iyalanka ba in baka bata san ba sai ta zo ta wuce ina sallah ki wuce to ya bata ma sallah ne ya bata kai to kaga sai ka nuna musu wa kazalika kuma kamar haka alhimaru zaki kana sallah jaki ya wuce maka a gabanka ya bata maka sallanka wal kalbul aswad da bakin kare har hadisin da annabi ya faɗi aka sai wani sahabi yake cewa to me laifin bakin kare da jan kare ko farin kare me yasa ba a ce farin kare ya wuce kaza ba sai annabi ya ce ai bakin kare shedani ne to bakin kare shedani malamai sun yi maganganu ta ina zama shedan kenan bakin kare in ga bakin kare kaga aljari kenan ko yaya aka ce a'a akwai malaman da suka faɗi haka da in kaga bakin kare wai aljani ne ya zama shi da ka da ka gan to ka san aljani ka gani amma magana mafi inganci shaf muhammad ibn salih al-usaimin ce shi bakin kare din shi din shedani ne a cikin karnuka 'yan uwansa shi shine shedanin eh mu muna fama da shedanun aljanu da fitsararrun cikin mu to su ma a cikin karnuka an kaga baki fitsararrun su kenan shedanin su in sun ce a'udhu billahi minash shaitan to da shi suke su shine shaitanin su a cikinsu su ma kenan amma ana iya samun aljani ko shaitan yayi shiga irin na dabbobi din ana iya samun musamman su zama macizai da sauransu amma ana nufin dai a takaice bakin kare aljani ne wannan kai aljani ne ko kuma shedani ne na karnuka su shine hatsabibi cikin su kamar yadda mu ma muna fama da namu to anniya yaya ake daukar niyya yanzu gaba na uku ne a littafin anniya niyyan shiga sallah yanzu har yanzu fa baka yi addu'an bude sallah da fara karatu ba to niyyan sallah mas'ala ta 28 wala budda babu maka an ce ba maka kenan dole ne wajibi ne lil musalli ga mai sallah min an yanwiya ya kulla niyyar as-salata wannan sallah duk sallan da zaka wajibi ne dole ne kai niyya don ka bambance sallah kake ko training to niyanka ne kadai zai bambance maka duk abin da kaga ana yi a sallah to ana yin shi a training to kaga sai ka zo kana abin nan sannan ka bambance wani za ka a filin kwallo yana haka kai sai ka ɗauka ruku'i ne yanzu akwai ruku'in yan kwallo a training haka ya daɗe kai za ka ɗauka abin na cewa training ne to in baka abin nan sai ka je ka fara haɗa sahu a bayan shi don dai ba filin sallah ba ne to niyya ne zai bambance ai kaman alwala ne in ba niyya kai ba yaya zai bambance wannan alwala kake yi ko kuma menene wankan gayu kwaskarima to kaga niyya ne dan kwaskarima zai mutum goron zai da yira buga ma kwaskarima kafin ya sha goma kai zaka rantsa alwala yayi dan duk gabobin alwalan sun shiga in ya tashi wanke fuskan shi zai sha ko har kan idan abin nan kasan shi ma zai a cuci yan mata ne don a cuci maza a cuci yan mata ita ta ce wanka ya yi a shi ta sati bai yi wanka ba in zai je babban hira da rana ne za ka ganshi a bakin bowon lahun gowansu ya ɗau toki toki niyya ne zai bambanta wannan mai sallah ɗin allati wacce kama ilaiha ya tsayu gare ta sallan da ka taso mata ita za ka yi mata niyya wata ayyiniha sai ka ayyana niyyar amma bi kalbihi a cikin zuciya ne niyya za ka ra'a zuwa ta maka ga wani littafi sunan shi jagoran mai sallah ko ga wani sallah menene as-salatu nurun ko as-salatu kaza a zo ana ta baka wata kuma littafin karatun niyya duk wannan yan kasuwa ne suke neman kuɗi a kanka ko su ma ba sa yi to za ka ayyana ta a zuciya kawai a zuciyanka ka ayyana shi niyya ba wani wahala a can ka ga karatun furta niyya yanzu za ka zo masallaci yaushe ka furta ka ce na yi niyyan zuwa ai zuciyanka dama inda yana da niyyan abu tun saura sati kana da niyyan za ka yi abu to shi kenan an yanka aurenka saura shekara ɗaya ai niyyan a in ya sai ka ce na yi niyyan aure ai kai ka ga ka sa da haka kawai ka ƙudurce shi a zuciyanka shi kenan ka farzu zuhuri kaman farlancin sallan a zahar al-asri ko la'asar, ka sa a zuciyarka dama wajibi ne kai aw sunnatihi ma ko kuma sunnarsu kenan nafilarsu. ka'idar da azhar al-asr zaka yi nafila to wannan nafila ka kudurta matsalar. misali kenan wa huwa shartun wannan niyya fa da zaka yi a sallah sharaɗi ne a sallah in an rasa shi an rasa sallah an rasa sallah gaba ɗaya. kamar misali ba za ka zo duk abin da ake a sallah sai ka yi da kaga kayi sai ka ce kai dama azar ma ya toshe kenan wancan yanzu a matsayin shi ai wancan kayi ba niyya sallan bai yi ba kar ka yi wai ta wani ba fulatanin da yana kiwon shanunsa shanun ya yi rashin lafiya sai alwake ce wannan shanun in ya warke sai ya azumi talatin to ana nan shanu ya warke sai ya fara azumi yana azumi yana azumi ya kai na 29 gobe zai tashi na 30 sai shanu ya mutu to shine sai ta ya mutu ba kuma Allah na gaya mishi ai in ya warke zan yi to wallahi ɗayan sai dai ya rike yan ramadan ya zo <laughs> ya dauka sai dai ba shi cikon ɗaya <laughs> amma kan ba za ta sabu ba in yi ya mutu a ya dauka yan ramadan ya zo in yi cikon ɗaya kaga ba zai karo ba don me ai bai yi da niyyar ramadana ba ya yi da niyan alwaki ne da ya ɗauka to haka niyya ba aiki baya karkuwa sai da niyya au rukunin ko kuma mafi sauki a ce rukuni ne a sallah to da rukuni da sharaɗi dukkan in ba su ba sallah wa amma talaffuzu biha amma furta niyya bilisanihi da harshen sa fa bid'atun wannan bid'a ce mukhalifatun lisunna ta saba mu sunna hatta malikiya duka babu inda aka ce ka kudurta wannan niyya a baki walam ya biha ahadun babu wani mutum ɗaya da ya faɗa min matubu'il muqallidina daga cikin mabiya muqallidin al-muqallidin anan yana nufin daga cikin atbu'i mabiya al-muqallidina manyan limaman musulunci manyan malaman musulunci maliku shafi'i kaza kaza da sauransu a cikin mabiyansu ba wanda ya waito cewa sun ce ga karatun niyya min al-a'imma daga manyan limaman musulunci yasa za karanta qawaidi a halari ashimawi iziya risala askari mudawwana muwatta malik ka tafi duk inda zaka je a karatun fikihu babu inda zaka zo ka ji an tabbaka ga babin karatun niyya babu duk inda za ta maka ga babin karatun niyya to wasu ne suka kirkiro maka littafi da addu'a dan a ci kudi a kanka to da a ce haka ne da su maliku sun riga kowa to lokaci yayi ko to za mu dakata anan a sai dai akwai sanarwa gobe laraban Allah kai mu akwai sallar roƙon ruwa amma in an kwana da ruwa kuma to shi kenan babu amma in an kwana ba ruwa akwai sallar roƙon ruwa a can filin idi na wurin nefa wurin tashan gandu ba karfe takwas za ta karfe takwas din ne za a fara sallan kenan kafin takwas din ya zama kowa yana wurin takwas daidai za a yi sallan don ba a so a yi jinkiri don akwai wanda za ka karfe tara zai wuce gona to ana so karfe takwas din an idar kowa ya kama hanya in dan kasuwa ya tafi kasuwa wanda zai je gona ya je gona da haka wanda ya ji sai isar ma wanda bai ji ba tunda muna cikin halin bukata to mu yawaita istighfari da tuba daga miyagun ayyuka sannan kuma mu fita mu je mu yi wannan sallah na roƙon ruwa din Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon halarta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka